ci gaba da karatun a shirhuwar ibana na abu abdullah ibn batta rahimahullah akidar ahlus sunna ita kaɗai ce tabbas domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da lahira wannan littafi yana cikin littafan da aka wallafa masu bayani akan akidar ahlus sunna muna kuma cikin gaba ta farko a cikin wannan littafi domin wannan littafi yana magana akan wajabcin riko da sunna da son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoratarwa a kan yin bidi'a da rabuwar kai a cikin addini a yau za mu tashi lamba ta ɗari biyu da sha biyar cikin jerin maganganun magabata waɗanda suke tsoratar da mutane yin bidi'a a cikin addini domin bidi'a tana ɓata addini tana kau da addini kuma ma'abucinta ba a karɓa aikinsa وقال العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه, عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم wannan gaba mun fara ga كانتا kanta lokaci yayi al'awam ibn haushab yana cewa adraktu man adraktu min sadr hadhihi umma na riski wa'anda na riska a cikin mutanen farkon wannan al'umma su ne sahabban manzon Allah sallallahu da tabi'ai manyan tabi'ai ba'dhum ya li ba'd sashen su yana ce ma sashi uzkuru mahasina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi ku ambaci kyawawan ayyukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta'talifa alaihi alqulub domin zukatun su haɗu tunda Allah ya faɗi kyawawan ayyukan sahabbai imaninsu gazgatawarsu taimakonsu ga annabi tallata wannan addini ya haɗa shi yin yaƙi domin tallafa da ƙarfafa addinin musulunci Allah kuma ya shaidi gaskiyarsu ya shaidi abin da ke cikin zuciyarsu ya yarda da shi sun yarda da shi ya kuma masu alƙawarin aljanna to yadda Allah ya faɗi kyawawan ɗabi'u da ayyuka da aƙida da ibada sahabbai to mu ma mu ci gaba da ambatan haka mu ci gaba da ambatan kyawawan ɗabi'unsu da halayensu da taimakon da suke ma'addini, haka sahabbai suke faɗi haka tabi'ai suke faɗi haka duk malamai na gari suke faɗi sannan ya ce littattalifa alaihul kulu domin zukata su haɗu akan wannan domin duk wanda ya faɗi abin da Allah ya faɗa ya faɗa abin da manzo Allah ya faɗa to zai haɗa zukatan mutane domin Allah shi ke haɗa zukata